بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا بسم الله نقرأ حديثنا طيب، بسم الله رمضان قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن سعيد القرشي عن أبيه قال كنت عند ابن عمر يتي لا شاء وجن عبد الله بن عمر فجاءه رجل sai wani mutum ya zo masa faƙala min man anta sai ce daga ina kake ƙala min aslama daga ƙabila aslam nake ƙala ala ubashiruka ya aka aslama ya kai ɗan uwan ƙabila aslam ba na yi maka bishara da alkhairi ba سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما ذن الله صلى الله عليه وسلم yana cewa غفار غفر الله لها أبيل الجفارة الله يمغفر تامسو وأسلموا سالمها الله أبيلا أسلم الله أمين تدرسوا قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه kada tsaye ciniki a cikin ciniki akan cinikin dan uwansa dan uwansa yana cikin ciniki ya ce shi ya kara sama da haka ko kuma ga shago ga shago ka dinga cewa zo zo zo ka ji ba sai ka siya ba zo gani duk an hana ka hmm. wala ya khutubu ala khitbati akhihi kada ya nema a cikin neman dan uwansa illa bi iznihi face sai da izinin wato wanda yake ciki ma'ana sai ga cewa kai ka fi shi bukatar ka aurawa ne za ka mi izini in jojon wancan. na kai ka makari za ka yi kuma ta farko ce an gane sai ce eh na amince to in bai amince shi mai ce ma malik rahimahullah ce, wa zalika idara kana amma fa sanda za a ce ba za ka shiga ba sai sun karkata juna ta yadda magana ta zama ta manya wannan izara kara shi ne sai abin da sai a kalli al'ada ya take al'adance shi ake ganin an bayar da ita an kai kuɗi ko an yi magana gemu da gemu na'am na'am aw qala wa rubbama qala ya'zana lahu kaga sai sai masa izini قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا صفوان بن عيسى قال أهولنا أسامة بن زيد عن ناس عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ittakhadha khataman min dhahabin annabi sallam ya riki gol na wato ya riki zobe na gol a karan fari waja'alahu fi yaminihi sai sanya shi a hannunsa na dama waja'ala fasfahu mimma yali batina kasfihi ya sanya kan zoben yana cikin tafin hannunsa fattakhadha an-nasu khawatim adh-dhahabi wannan sai sa sahabbai su ma suka riki zobuna na gol ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر سوى ترى أنا أن يسلم يهوكا منبري ذي خطبة falkahu sai ya cire zoben sa ta hankali ya cire zoben sa yayar da shi wa naha an takhattum bil dhahab to annabi sallallahu sai wasallam sai yani akan zobe wato da gol ba za ka sa zoben gol ba a matsinka ka na namiji kai da dina azurfa kuma kamar haka قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ابي حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم فواصل الناس annabi sallam ya ki yin buɗe baki da ya kai azumi sai sahabbai su ma suka ki yin buɗe baki fanahahum faqalu sai annabi sallam ya ce su daina yi ya rasulullah sai suka ce ya annabin Allah fa innaka tuwasilu mun ga kai ma kana wannan zancen ka ki yin buɗe baki faqala inni lastu ka hay'atikum to ai ni ba irin surar ku nake ba ni ba kiran ku nake ba ni ut'amu wa usqa ni ana ciyar da ni kuma ana da ni قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني ابي قال حدثنا ايوب عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فاستثنى دو wanda ya rantsuwa ce billahi allazi la ilaha illa huwa sai na baka in ba ai kaza ba fa in sha'a mada an gane ko da ya istisna'i wala al so gaciya ba fastas na sai ya toga ciya in ya ga dama ya zartar da wani abun in ya ga dama ya kome kawai ba kuma sai ya yi kafara ba an gane ko wane gobe zan baka na rintse da Allah gobe zan baka in dai ba ko insha Allah an gane zan baka gobe eh, ya rantsuwa sai shiga da wani togaciyar ta sai zama bai bayar ba ta dama ya yi istisna'i an gane ko amma sai da ga uwar bari da ya ji kaga amma ina nufin kaza inda aka samu wannan muhula din jinkirin ko yaya to baka fara ta kansa قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام وانا حديث حسن نعم قال حدثنا نافع عن ابن عمر نعم أن عائشة لليلة عائشة قال لك أرى متدة ساومت بريرة واتو تاي تاي أكم بريرة بالسين فرجع نعم. النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة ثاني بسلم يا داود الصلاة وقالت تشي أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء يعني معلّا دنيتي سنشي إذا سيسيمون أما دي شرطي jagorancin ta yana waje na jiya na gaya muku a wajen karatun alkutubu sita wala'i yana fitowa musamman sai gado ya zo an gane da zai a ce wanda ka yanta ba shi da magaji to kai za a gaji shi an gane ko wannan ke asibawu mirasul wara salasa menene fayya nikahun wa wala'un wa nasab ma ba ta hunna fil mawarisi sabab ko ba ka ba sababin da ke sa wani ya gado abu uku ne shine a samu wannan a samu wannan kamar da muka faɗa na'am ci gaba وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما دان الله سلم يتي الولاء لمن اعتق Ai جاغورنچin bawa wala'i yana wajen wanda ya yanta shi eh, ya za a ce an siyan maka da abu amma sarrafa shi yana wajen wanda ya siyan maka din ai bai siyan ma ba kenan na'am قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر alim salam ya hani akan yin tsimi a cikin wato duk wani kwano ko akushi da aka sassaka shi daga icen dabino sau da abinda ya sa su wannan yana saurin bugarwa ko yana tsima abu ya buga sosai na muku magana akan aljar النقير المقير المزرفت an gane alhantam din na ce muku duk wa'annan wato awiya ne mutakaza minan nakhl mazbani ne waɗanda ake rika su daga cikin kututturan da biyu an gane na'am fa zakartu zalika lahu sai na gaya annabi sallam ah, sai na gaya masa ko sai na ga ibnu abbas fa qala sadaqa ce eh, yayi faɗi gaskiya qultu mal jarru me yake da aljar qala kullu shay'in suni'a min madarin duk abin aka yi daga ice an gani wato bi kalima awdah min ko duk wata abu amma asali tunda shi ba su da wani ice sai dabino yawa قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا فخر عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيع حاضر لباد ya hana ciniki tsakanin dan birni da dan kauye. ma'ana mutum ya ebo kayan ya to gari ya zo kasuwa a bashi ya zo kasuwa a ji farashi ka a tare shi a hanya a bashi ya ji farashi ba so ake faɗi ba shari'a idan kai kasuwanci ka faɗi ba jin daɗi yawwa Allah yana so ga mutum ya ci riba sosai kana ya kolo la talaqqu albuyu'a yace kaku ya gunje za ku dinga tare na kayan kasuwa kaku yi ku bari zo su ma kasuwa ji farashi la yabi' ba'dun ala bai'i ba'din kuma kada wani ya ciniki a cikin cinikin sashi ko sashi ya ciniki a cikin sashi in wanda ya fara ta yi an yi magana da shi da shauransu kar ka shiga ka janye idan sun gama kashe ciniki in ya siya shi kenan kuma ya taɓa yin masa fatan kar siya saboda mutane da za mu ga wani abu shi Allah mai bayarwa ɗin kayansa baya karewa da mai hassada da mai irin wannan ɗabi'a ba su ba su da hankali shi ma sadi abin da yake cewa Allah ai Allah iya kayan kenan da haka wannan da ka ba ni shine matsalata shi wanda baya hasada yana ganin wannan wa ai ɗaya ce daga cikin damammaki birjik da Allah yake iya ba wanda ma ba komai bace kaga wannan shine ci gaba wala yakhdubu ahadukum aw ahadun ala khidmati akhihi wala shak wato wala yakhdubu ahadukum aw ahadun ala khidmati akhihi kada ɗayan ku nema akan neman dan uwansa a neman aure kenan hatta yatruka al-khatib al-awwal to amma misali maliki ce sai fa in an samu rukuni wani ya je yana ta tsaya sanya wajen wata shirin da zuwa kuma yanzu ka duru ka kana ciki kai kawai tambayar za ka yi an yi magana a ba'a magana yanzu kai ma kawai suka gage kwanjinka gobe ya saki an gane yawwa aw ya lahufa ya fa yakhduba kai masa izini ko kuma ya cewa ne kai mun izini izinin na ɗayan biyu ne ko ka ɗauki kuɗi ka bashi nawa ka kashe wallahi ni na ji abin da suka bashi ɗari biyar ne gaba to kuma Allah ya ware ma ce ban ni zan aure ta ya halitta ah, ga shi mun yi hadisin abdullahi ɗan umar da shi da wa almugira waye ba da kudin abdullahi ɗan umar ya ɗauki kudi ya ba mugira ce ba mun yin aure ta a nan cikin musulmi mun karanta da ku haka ake yi malam da ya gama ta kana so za ka aura kawai ka je ka aure ta me amfani neman da kake yi me amfani neman da kake yi duk masu daga za ka iya auren ta ka ga kana da haji a kan ta cewa to kai ka je ka aure ta ma wani yana ciki da shauransu ce masa kuɗin suka ce shi gaba ci gaba قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرنا ايوب عن نافع عن ابن عمر ان عمر سال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانه hukumanta kuma safiya ba an ba dihiyatul kalbi ba sai ga ai bata dace da dihiya da manzon Allah sallallahu ta dace haka ko sai da aka dawo da annabi sallallahu ya aure ta madaukaki ya ce sosai idan aka bata a wajen dishiya za a ga kamar ta kaskanta sai hana kabila ta shiga musulunci to amma tana madaukaki a ce mafi daukaka ya aure ta kaga wannan zai sa za a yi da'awa da shauransu yawwa أن عمر سأل رسول sallallahu alaihi wasallam عليه irana na'am نعم أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعران عليه السلام يأتم بهم ذا السلام أقرين جعران فقال إني كنت نذرت في الجاهلية يعني ما الله نايبا كان شيء ألوك في الجاهلية نيو الله الكوري أن أعتكف في المسجد الحرام شو هذا اتكافي نعم. ذن zauna إني إبادة واتو wato من masallaci mai alfarma ألوك في الجاهلية الكوري lokacin wa ma ma'ahu gulamun min sabi hawazin to a lokacin da yake wannan magana akwai wani yaro a tare da shi na daga bararin ya ko fursunonin yaki na kabila hawazin fa qala lahu sai ya ce masa idhhab fa'takif ta shi ka buga kai itikafin ka fa'takafa fa'takafa fa dhahaba fa'takafa sai tafi itikafin sa wa musa fa bainama huwa yusalli a wani lokaci yana cikin sallah إذ سمع الناس يقولون سيجمت أن السنة شوى اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي هوازن عليه السلام يا أنت واتو واتو كوينجي نقبل هوازن نعم فدعا الغلام فأعتقه في كراوة أن ياري شما يا أنت شو عمر الخطاب قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كساه حلة عن ابن سلم يا تبات الدشي ولكاين أدو نعم. فلبسها سيسا فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابن سلم يقنت أبي كمسا أنا وأنه حلة ناء الحريري كذا فذكر أسفل من الكعبين وذكر النار sai ya ambaci wato duk tufafi da yake ƙasa da idanuwan sahu makoma sauta hatta zakara qawlan shadidan fi isbal al-izari har sai da annabi sallallahu ya faɗi wani zance mai zafi mai tsanani akan take wando da take tufafi na'am قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد وأبو سعيد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع عن السلام يا هنا أسكي ونبنغري نكي أبو ونبنغري نكي قال عبد الصمد وهي القزعة الرقعة في الرأس wato shine wato ruku a cibir cibir ko ai nan wani kaso anan nan wani kaso anan ko kuma kaluf da ake a yanke nan nan kuma a tashe shi قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هارون بن إبراهيم الأهوازي قال حدثنا محمد عن, عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة المغرب وتر صلاة النهار صلاة المغرب إتتش وتر صلى يني an gane uku uku kenan ita kenan me a suke so a gaya ma ita ba za a yi mata kasar sala ba ba kasar a cikinta wannan shi ne wa salatu laili masna masna sallar dare kuma a bibi ce ga wanda zai nafila ko kiyamun laili wal witru ka witru raka'atun min afirin laili idan ka tashi zaka wuce a ƙarshen dare a ɗaya zaka yi shi in a farkon dare tsakiyar dare zaka yi shi raka a biyar raka a uku a sha ɗaya inda ɗaya zai hau kai yawa amma nan ba wannan ba ba ne in ka ce ka wuce a ɗaya za ka ba wanda zai hana ka in ka ce a sha ɗaya ka dinga ba wanda zai hana ka انت راكب ذاك يبقى الذي هناك نعم قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا علي بن حفصي قال أخبرنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عن القذف في الرأس قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام يعني ابن سعد عن زيد يعني ابن أسلم عن أبيه قال نخلت مع ابن عمر على عبد الله بن مطيع ينيد عبد الله ɗan umar mun shiga wajen abdullahi da mutuyi فقال مرحبا بأبي عبد الرحمن سيد شو عبد الله بن عمر مرحبا ما دلا سنلا عليه ده أبو عبد الرحمن وأنا الكنية تك عبد الله بن عمر ضعوا له وسادته أنت كنت ثانية ما تقولوا يزونا فقال ابن عمر شو عبد الله بن عمر يتشي إنما جئت لأحدثك حديثا يتشي ni ba zama ya kawo ni ba na zo ne in zantar da kai wani hadisi sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam da na jiyo shi da wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya qulu na ji annabi sallallahu yana cewa man naza'a yadan min ta'atin duk wanda wato duk wanda ya bore ya tawaye ga wani gwamna da aka zaba ko wani shugaban kasa wanda ya riga ya zama hmm. innahu yati yawmal qiyamati zai zo ranar zai zo ranar alkiyama ba shi da wata hujja da zai iya kare sa gaban Allah ku gane kafin ai zaɓe kana da maka ce ina son wani ba na son wani amma ana zaɓe duk wanda ya zama shugaba ku yi haƙuri kar ku ce za ku yi fito da ku fito zuwa kai ba kai da shugaba ba ne ba wannan magana wannan ya shiga cikin zaɓe da ake na zamani da zaɓe a ma khilafa kake yanzu tana ina an gani shi kuma magana a nemi tana da faɗi duk wanda ya zama ya zama gwamna kawai ka yadda magana cewa wai eh, jiya kai ne yau kai ne a'a zamani goma sarki goma ko na zai da nasa amanin a bar shi ya je ya yi mulkin sa ya zo ya abin nan kwarai da gaske shine shugaba yau ko sa yana nan a biyayya zai masa wannan shine فإنه يأتي يوم القيامة لا حجة له لا زي زي رانا القيامة باش دوتين da zai kare kansa a wajen allah. wanda kuma ya rasu a halin yana mai tawaye ga abin da jama'a musulmi suka tafi a kansa ya yi mutuwar jaki ya mutuwar maguzawa duk abinda da kaka dinga akwai zaka wasu dabi'un mutane su duk abinda mutane suka tafi a kai ba zai dare shi yanzu kaka ɗauka wannan mai magana ƙur'aniyun ɗin nan ka ce kai lokaci baka yadda da sallar isha ba magana sallar isha raka a ce duk ba ta lokaci ne duk wannan ba sa bukatar ma sai kai magana akan su sallar isha ta zama kamar hasken rana haka magariba haka isha ka duk wannan abuwa ne ibada in ka ce baka yadda da wannan ba to ba ka mu cika da imani ba da abun da musulmi suke ittifaki a kansa in ji uzur kalimar ah abun da musulmin duniya suka hada a kansa yanzu ga musulmin da yake canan ka tambaye shi salloli nawa ne muke da shi a yini ya ce guda biyar ne da juma'a da idi in sun zo an ga tambayi na bangon farko bangon gabas da na kudu da na arewa kowa ka zai gaya ma ka kuma ranar zikau sai ka tashi ka cike baka yi daba a kan me ci gaba قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا يحيى بن قيس المازني قال حدثنا ثمامة بن شراحيل قال قال خرجت إلى ابن عمر لا بتوجه عبد الله بن عمر فقلت ما صلاة المسافر نتشي بس يا سلم ما تفيتك ركعة نو ذي دنجي قال ركعتين ركعتين يتشي ركعة بيبي ذي تي كوي حري داو إلا صلاة المغرب ثلاثة كاقا أم بقى سلم مغربا كاقا شيء تشي وانشو مغنى إذا توتروا صلاة الليل إذا صلاة مغربا باعي متى واتقصر الصلاة قلت أرأيت إن كنا بذي المجال شو أخي تغني إذا من دمو ذي المجال أكاسوا كينا قال ما ذو المجال أنت ما ذي المجال قلت مكان نجتمع فيه ونبيع فيه kaji gurin da muke taruwa muke ciniki a da maka san kasuwannin da ake da su a lokacin jahiliya suqul majanna zul majaz sai ce okas sune kasuwancin kasuwannin da ake da su na wannan kusu 20 lailatan aw 15 wallahi muka ji wannan kaso sai mu kwana 20 ko kwana 15 to kada gani in muka ji wannan duk zamu ta kafsara mu dawo wa qala ya ayyuha ar-rajul ya kai wannan bawan Allah kuntu bi bijan. na kasance da gari da ake sa adarbijan duk wajen tsakanin wato bilaju ma wara annahar na'am لا أدري قال أربعة أشهر أو شهرين يبقى أنا إن جاء أذربيجان آه, آه، وتعو إذني كوتا بيذني ورأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين كما في إنقاء أبو كنت فيها تنسنة ركعة بي بي بي بي, بي. نعم. ورأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم سينقى النبي بسلام عليه وسلم بصور عيني يصليها ركعتين kaga abin da yake faɗa idanuwa na ya ga annabi sallallahu in ya tafiya ko kwana nawa zai yarka annabi yake haka abokan tafiya na yana nufin sahabbai manya sama da shi idan muka je Azerbaijan in za mu wata biyu ko wata hudu da kai biyu muke to kaga wannan Abdullahi dan Umar ne kuma a malikiyance man ajma'a muksa arba'ata ayyam atamma salah duk wanda ya niyyar zai kwana hudu in ya je guri ya ci ga sallah kawai amma na kwana uku ne zaka je ka to zaka cika wani kafsuru haka yake a cikin motsa na fata an gane to da cika sallah da kin cika ta ga matafi ba wajibi ba ne duk wanda ya dauka ya gongo ya yi na fata an gane ثم نزع إلي بهذه الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سيتشرموا وانا آية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة hasana ya ce kuna da kyakkyawan koyi cikin rayuwar manzon Allah sallallahu baki daya قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا حنظله بن ابي سفيان سمعت سمعت سالما يقول قال عبد الله بن عمر ان رسول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace manzon Allah sallam ya ce ra'aituhu inda al-ka'bati mimma yali al-maqam na ganshi a wajen ka'aba kusa da maqam ibrahim rajulun adamu sibtur ra'si yana cikin annabi Isa annabi sai ce na ganshi anan ne mafarki da shi na ganshi mutum ne Adam ja sabtur ra'si ne sakakken gashin kamar gashin mace kenan gashin annabi Isa a sake ki na'am wadi'an yadahu ala ya dora hannayensa guda biyu akan kafadan mala'iku biyu a haka ya sauko garan wato kansa yana ɗigar da ruwa sai na ce wannan wane ne a baccin fakira isa maryam dan maryam ne ko al ne dan maryam ban sa abin da ya faɗa ba wato abin da zai baka sha'awa dawo annabi isa mistaqiya ta annabi muhammad sallallahu idan ba annabi isa yanzu ya dawo da qur'ani zai aiki da kitu da alkutubu sita din zai aiki duk wannan abin da mutane suke faɗa bari zai dawo kuma ana ganin wannan shi ya ƙara masa martaba saboda ya zo ya haɗu da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ci tudu biyu shi annabi a karan kansa kuma ya sake zuwa wajen da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ta wanda kake gani su ne dai da su za a bauta wa Allah su suke fassara Qur'ani wanda ya kama ƙur'ani da suna annabi sallallahu ya huta wanda ya tsaya ya yayi wa kansa asara na'am kuma ra'aytu wara'ahu rajulan ahmara sai daga wani mutum kuma daga baya daga bayansa kamar ya biyo shi ahmar shi ja ne da ra'si ba a kiran mutum ja adam sai in jansa kamar ya ciza to shi kuma wancan ja wanda yake kamar na larabawa shi jujal na ga shi ja'dar ra'as mai cikin kudaddan gashin ka a'war ainil yumna amma idan sa na dama amanne ki eh ashbahu man ra'aytu bihi ibnu qatani kamar yanzu a garin nan naku da muke zaune wanda na ga yafi kama da shi ibnu qatan sai an yi musu mai musu ishara zuwa ga wani bawan Allah da suka sani sa'altu man hada sai na ce wane ne wannan da ya biyo shi a baya qila al-masih ad-dajjal shine aka ce ai shi ad-dajjal wancan masih wannan shi ma masih an gane ko ولا ثور شيء يمسح الكفرة والنفاق والبدعة ويكون مسيح العين ويقول أقول أشياء ما سمسيح وتسوى لذيه كيوية دونية ما كان ما مكة مدينة اللي بديش ربا نعم قال حدثنا قال حدثني أبي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي سمعت يونس عن عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa utitu wa ana na'imun ina bacci an zo min bi qadahin min labanin da wata gora ta nono shadidtu minhu sai na sha daga wannan nonon hatta ja'ala al-laban yakhruju min alfari wallahi sai saboda koshin da nayi har sai da nonon ya ga fitowa ta farata na ثم ناولت فضلي عمر بن الخطاب سنميك أو عمر بن الخطاب رقور وننونا قال يا رسول الله sai ce ya annabin Allah kama awwaltahu ya annabin Allah ya kafassara wannan mafarkin qala ilmu. Ya ce ilimi ne wanda ne yake cewa Umar dan Khattab ilimi ya ishe shi eh ilimi ya ishe shi kuma mashayarsa da wajen Annabi sallam ya ke kai tsaye shi sa Imam Malik Allah saka mai da alkhairi shi sa malikiya madarasa umariya gidan sayyidina Umar ne gaba ɗaya. na wala haddathana Abdullah wala haddathani abi قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا اسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت ابيع الابل بالبقيع جناك تتنا في الدراقم أبقيع ابيع بالدنانير واخذ الدراهم يا سيدي na kasa ne nan sai da dinari amma wani kuma sai zo min da dirhami na kasa dan sai Wa zai wa shi ne fa a da na naira? A wani lokacin kasa yana taimaka da tefa sun ci da nera. Ba sai suna biya Sallah, Alayhu wasalaam. Sai na ganin kamar wannan koyon aka fara suka ta kamar ba daidai ba ne. Sai na ji wajen muna na'annan sallar. Hauwa an yi kula. Ku Yana ƙoƙarin shiga gida. Kar su bi sau Sai na kamo riga anan sallar. Ishara kamuna ladabi. Basu altru hufa kala. Sai ta ma yi anan sallar ce, anan ma إذا فقال إذا أخذت واحدا منهما بالآخر يتي إذا ككرب دايا أمي مكون دايا فلا يفارقك وبينك وبينه بيع تو دي سنة زي زما kaga canji kake kenan idan ka naira zaka ba shi saifa to ka yadda ɗayanka ko kai ko shi ya ci bara in je in dawo wannan shine a yi ta anan a tsari eh idan aka canji haramun ne zo na abin da ake da bidin mutum ya tura ya tura ranar talata ai mofa ce ina da shi a cbn ai waye ka tura kuɗin ka bayan sati biyu a turo ma haramun ne wannan ba daidai ba ne a harka canji ba magana jinkiri ba magana bashi a harka canji ba bashi yawwa قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا زهير عن موسى بن عقبه حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي وينزل حليفة da kuke yin kuskure akan faɗin mai annabi sallam yayi a wajen shine albaida zulhulaifa din nan da kuke kuskure akan ya annabi sallallahu ya dauko aiki a zulhulaifa ma ahalla rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam annabi sallallahu ba a zulhulaifa bai dauki niyyar aiki ba illa min indi masjidi zil hulaifa sai a wajen masallacin an zane ko a wajen masallacin a ciki a'a ya gama hawa abin hawansa yana yi tafiya bi ba a ciki za ka yi ba na fata an gane kuma alhamdulillah yanzu an je idan ka shiga cikin abin hawa an gama direba ya kunna mota dagawa zai kawai an tabbatar to sai ka kula niyyar na'am قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن آدم وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم amara bi zakatil fitri in salami umarni daga zakayin zakar da kai an tu'adda qabla khurujin nasi ila salati a bayan da ita kafin mutane su fito sallah wala haddathana abdullah wala haddathani abi wala haddathana yahya ibn adama wala haddathana mufaddal an mansur an mujahid qala دخلت مع عروة بن الزبير المسجد ماشي كما سألت تارد عروة بن الزبير تارد عروة بن الزبير فإذا ابن عمر مستند إلى عذرة عائشة سينا قلت سيدنا عبد الله بن عمر ويا دينجنا باينسا واتوزوا قد أكدنا نائشة وناس يصلون الضحاء قامت يعني كنت سنة تسلوا لها فقال له عروة سي عروة من زبير يجي شو عبد الله بن عمر ما هذه الصلاة وانا سنة دي أكي تودوا حاجة وتسلتي قال بدعة ستي بدعتي faƙala lahu urwatu sai urwa ya ce abu abdurrahman ya kai abu abdurrahman ya zaka ce bid'a سمعت مر النبي صلى الله عليه وسلم me yake cewa wannan fifalu na duha to nan cewa bida ya ko shuka idan haɗuwarsa fi jam'i a gane a sallar du'a shi ne bida ɗin a sallar wana kowa je sallar ala shi kaɗai je sallarsa wani kenan فقال له عروة أبا عبد الرحمن يتي عبد عمر يتي مسا سمعت مرة النبي صلى الله عليه وسلم لا لا النبي صلى الله عليه وسلم أمر نوي فقال أربعا يتي النبي صلى الله عليه وسلم هدي إحداهن في رجب وتعيتي رجب قال إن جاء إن جاء عبد الله عمر قال وسمعنا استنان عائشة في في الحجرة كوي سمك جي ji التاري كل ko jayar لا na عائشة tunda tana daga cikin gida mm, mm, mm. an gani kamar tana mutu magana kama a fito abdullahi dan umar akwai dan gyara fa sai urwa yace mata inna ba abdurrahman yaz'umu ai ga abdullahi dan umar yana cewa annan ya sallallahu alaihi wasallam ayi tamar arba'in ali bisalam yayi umara su hudu ihdahunna fi rajab wato wato yayi ta a cikin rajab qalat yarhamu allah aba abdurrahman to allah ya masa rahama ما تمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه فأي دي أمنا دي النبي صلى الله عليه وسلم دي عبد الله عمري وما تمر في رجب قط كو النبي صلى الله عليه وسلم تبقى أمنا رجب an gane ko na na sha ko da kwakwalwa kaga duk abin da ta yi kiyaye kuma dama bata fasa asa ba bata fasa abdullahi dan umar din ba mata girme shi dan kadan ne amma ka duba kwakwalwa ta yadda take rike abu ta ce duk umarorin da annabi sallam ya yi guda hudun nan da shi ake amma ya manta bai ko ɗaya a rajab ba na قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا سفيان عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف النبي صلى الله عليه وسلم صلى تقرؤ صلى ياكي في بعض أيامه أساش ياكي ياكي عندي فقامت طائفة معه سبس آية ريدك تشم ياكا suke tsaya a tare da shi biyu aka rabu hmm. ta'ifatun bi ila aduwi rago kuma suna can fuskar makiya salla bil ladina ma'ahu rak'atan sai sallah da waɗanda suke tare da su thumma zahabu wa ja'al akhar ya sallah da su raka'a daya sai wa'annan suka tafi wa'ancan kuma sai suka zo salla bihim rak'atan ya sallah raka'a daya da su thumma qadat ta'ifatan rak'atan raka'a ka kowane bangare daga cikin bangaron guda biyu da na farkon da na biyu kowace sai ta biya raka a daidai akan kanta ko akan kansa قال حدثنا عبد الله قال حدثنا حدثني ابي قال حدثنا اسباط بن محمد قال حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي مسجد قباء النبي صلى الله عليه وسلم yana zuwa masallacin Quba rakiban wa mashiya wani lokaci ya je akan abin hawa lokaci ya je a ƙasa قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أسباب نعم. قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر نعم. أنه كان يرمل ثلاثا ودنا ابن عمر يقف في إذا يذو دوافي يكن يسد صرفا واتوي هنزري أدوافي يكون فرقو نعم. من من الحجر إلى الحجر ده حجر أسود ذو حجر أسود ويمشي أربعا أما هو إذا مو يرجع تكون بقص شكو مين هيمسك فيها على هينته تونينتي في أهنكلك إيه. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله مدات سلم يا كفن شينا هكا قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أسباط قال حدثنا الحسن بن عمرو الفي فقيفي فقيمي عن أبي أمامة التيمي قال قلت لابن عمر qala qultu li ibn umar tace abdullahi dan umar inna nukri mu mukan yi haya fa hal lana min hajjin mu mukan ba haya ko mukan karɓi haya ko akan ba haya ko muna mu'amala ta haya fa hallana min hajjin to akwai aikin hajji akan mu qala alaysa taqufani bil baiti a'a to kuma ya ku ga ɗakin Allah ba wa ta'tuna al ba ku zuwa arfa wa tarmuna aljimara ba ku iya zuwa ku jifa wa ru'usakum ba za ku iya zuwa ku aski ba qala qulna bala yace ajin da dami iya wannan qala ibn umar tajira ibn umar yace جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولمتن يزو جمن ذن الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني سيتنبيه النبي صلى الله عليه وسلم أبن دك تنبيني سنة هركو تنسني ما نسيك تسي muka ma harkokin yana da wahala yanzu wannan mu sai mun aikin hajji har da mu irin mu na bata an gani ya ce har ku za ku yi tunda ai zaka iya zuwa kai kaza eh zaka iya zuwa kai kaza zaka to ai me aikin hajji ai wannan abubuwan ne me umar ai wannan abubuwan ne duk mutumin da ya ce ba zai ba zai iya bauta Allah ba zai iya bauta wani Allah kuma ai ai da ce na duk wanda bai bi manzon Allah sallallahu alaihi sai ya bi wani sa duk wanda bai duka Allah ba sai ya duka wani ko kofa ce ta kai yan kofa za ka shiga an gane wanda ke da shi sacin wuri kai abin da ya kamata na'am fasalahu an alladhi sa'altani ya tambaye annabi sallallahu akan abin da ka tambaye na akan sa falam buhu. bai amsa masa ba hatta nazala alaihi Jibrilu alaihi salam bi hadhihi al-aya har sai da jibril ya sauka masa da wannan ayar laisa alaikum junahun an tabtagu an tabtagu fadlan min rabbikum ba laifi ne gare ku je ku kasuwanci ba an gane ba laifi ne ku kasuwanci ba amma ku kalli nan ku kalli nan kalli wannan eh fada'ahu annabi sallallahu alaihi sallama sai annabi sallam ya kirawo shi fa qala antum hujjajun yace kuma za ku yi aikin hajji tare da kuna harkar sana'a haya ko harkar sana'o'in ku me yake so a ce idan za ka iya tafiya aikin hajji za ka iya tafiya da kayan kasuwa an gane to nan masu tambaya da suke cewa da ina je zan iya daga waya za ka iya daga waya ai business amma yin sallah kake aika zan sallah kake in jifa kake ka san jifa kake ina ba sai an gane don kuma a kira ka a nan gida a ce abba abin da aka ce ma ba za ka yi ba za ka yi aure ba za a aurar da kai ba sau da jisi mai muna da ibnu abbas na ba sai an gane ko za a tambaye ka ka ba da amsar tambaya an fahimta da kyau babu laifi gare ku ku dai ku nemi falala daga ubangiji ku mana ku yi kasuwanci قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا نعم. عبد الله بن الوليد نعم. يعني العدني نعم. قال حدثنا سفيان عن العلاء بن المسيب عن رجل من بني تيم عن رجل من بني تيم الله م. قال جاء رجل إلى ابن عمر ويمتي أبي عبد الله بن عمر وقال إنا قوم نكري kaga موتا mutane ne هاي متي muke نيتي نكري ɗauko كرا yakri akra yukuri ikra an gane mutanen da muke ba da haya ko muke mu'amala haya yawa a wajen aikin hajji saboda za mu iya ɗauko mutane daga nan mu kai su daga nan ka ce da ashe za mu iya sana'a mu muna aiki mu muna yi lalla ku ji wannan ku sa point a wannan hadisin kwarai da gaske dan ga wani gari yake cewa idan ya tafi aikin nan ya rufe wayoyinsa ba wata mu'amala a'a to wannan me yake nuna maka muhimmancin kasuwanci hatta a ɓangaren aikin hajji ba haramta ma kasuwa ba to فذكر مثل معنى حديث أسباطي كيف إيه وانت حديثي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الملك عبد الملك انا عطاء عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة في مسجدي هذا sallaci masallaci na wannan afdalu min as-salati fi ma siwahu min al-masajid ita ce mafi fadala akan yin wani akan yin sallah a cikin wani masallaci daga cikin masallatai illa al-masjid al-harama wato sai san masallaci mai alfarma shine kawai ya funawa kaga masallacin annabi sallam in kai sallah duk sallah da kai guda dubu za a baka yanzu ba mun isha da su ba mun isha sun isha to can su isha dubu aka ba su isha dubu fa idan kuma a maka kai dubu ɗari haɓa wannan ai kuma da kawai malam kawai ka tafi maka kaji wallahi malam ko da ba shi ka tafi to malam idan ka je kai sallah ta dubu dari, yanzu ba idan ka je kai sallah dubu ta shekara kusan nawa ce to yin shekara fa tamanin ce to in dubu dari ce sai ka sa so shekara tamanin so ɗari so dubu ɗari a yanzu lissafin ma ba zai yiwu ba yasa ba zai yiwu ba ranar naka naka lansu da zai cika wa'annan ga wasu ikon Allah zalika fadlullahi fi man sha wallahi malam mutum da tattashi da tattali ya kamata ya je sallah a gurin nan ci gaba mu ji illa al-masjid al-haram in ba masallaci mai alfarma ba shi kuma dubu ɗari ladan sallah dubu ɗari hawa malam قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر انا sallam يا هني akan ciniki wanda yake da rikici a cikin sa amma da yawa وذلك أن الجاهلية كانوا يتبايعون بالشارف إلى كانوا يتبايعون دومي mutanen جاهليه suka da su suna kulla bisharifi ila hablil habalati wato suna kula cinikin su ne da raƙuma ila hablil habla ne cikin rufi da hablil habla shine zan biya ka idan wannan raƙumar ta haihu to yadda ita ma ta zo ta girma ta taso ta haihu sai in biya ka kaga wani yau ka ne ai to mu ta haihu ba fa فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كان بالسلام يهني أكن هكا قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا حماد بن خالد عن نعم. عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم آه. حما النقيع للنخيل للخيل عليه السلام والسلام يا annaki النقيع guri ne na ruwa an gane guri ne mai yabanya kuka ce guri kwari ko dausayi ta ce da khaili saboda raƙuma ko saboda dawakai da suke zuwa samu sai a sudan su dinga samun abin da za su ci na me yake nuna cewa gwamnati ta gaskiya ba wai mutane ba hatta dabbobi su ta kula da haƙoƙinsu a nan sanar kaga wani bangare ne kawai wannan na dabbobin da ake hawa ne a kula da haƙinsu na wala hamadu na fa qultu lahu li sai ce saboda dawakansa قال لا لخير المسلمين كاجكو لا لا كاجكو ko saboda dawakan sa'a na قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الاعمش عن عطيه بن سعيد قال عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاه الليل مثنى مثنى فصلى الدري لك ابي بيتي فاذا خفت الصبح فواحده اذا كجت ji اصبحي za ta kyuce ma ta suke raka daya inna Allah ta'ala witrun Allah Allah daya daya ne yuhibbul witra yana son abu daya قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عيسى بن حفص ابن عاصي بن عمر عن عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال man sabara ala la'wa'iha duk wanda yayi hakuri akan wato cututtuka da jarabawa da annoba ta Madina وشدتها انت كنت له شفيعا لو شجش رانا القيامة أو شهيدا يوم القيامة ما تشهد رانا القيامة قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن حنظلة أنه سمع طاووسا يقول سمعت عبد الله بن عمر و... نعم. سمعت عبد الله بن عمر وسأله رجل فقال أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء نعم قال نعم قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من در ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله تعالى اليه يوم القيامه دون duk wanda ya اسا يتاكي وندن ثوب ya take الله sa saboda girman kai Allah ba zai duba قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثني حنظلة أنه سمع سالم بن عبد الله يقول سمعت عبد الله بن عمر وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا ضاريا أو كلب ماشية أنا سلام duk دي مالا تكاري أنا an gane أمبا in با karen gona ba نقص من أجره كل يوم قراطان كرن ديك ركا شانو كيو كنا تو كل kullun rada دنگا سرائنا dinga saraya yana lalacewa a قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الملك عبد الله بن الحارث حدثني حنظلته قال حدث عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد فأذنوا لهن أنا مثلا قلت إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد فأذنوا لهن إذا ما كان يمكن إذن إذني لا تجي شيء كما كرنتا كما تإذني قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان قال حدثني جابر عن عبد الله بن بدر عن ابن عمر قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ya ce mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam falam nahlil ba mu warware hiramun mu ba ba mu warware ainihin mu ta aiki ba wa ma abi bakrin wa umar wa usmana falam yahillu mun fita ma tare da su su ba su warware ba me ake so a ce su suke su ce kirani suka yi an gane kirani suka yi bayan sun yi dawafi sai suka zarci bari in ci gaba قال سمع عبد قال حدثني أبي قال لسنا أبو سعيد قال لسنا عبد العزيز قال لسنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الظلم الظلمات يوم القيامة قال لسنا عبد الله قال حدثني أبي قال لسنا أبو سعيد قال لسنا عبد العزيز قال لسنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن للقادر لواء يوم القيامة دون ديكي توي الكوري كون ko wani babban mai laifi to yana da ko wani dandazo ko wata kungiya ta masu ire-iren wannan laifin a ranar kiyama قال سنا عبد الله قال حدثني ابي قال سنا ابو سعيد قال سنا عبد العزيز قال سنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لا انسلم شيء ان للغادر لواء يوم القيامه يقال هذه بجرة فلان قال سنا عبد الله قال حدثني ابي قال سنا هاشم قال سنا عبد العزيز عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce innal ladhi la yu'addi zakata mali lalle wanda baya bada zakar dukiyarsa yumassalu ko yumassilu Allah ta'ala lahu alam shirki zai juyar masa da wannan dukiyar tasa malahu zai mai masa dukiyar nan da sai kiyama ranar alkiyama shuja'an da zama kumurcin maciji akra'a mai kora lahu zabibatan an ce mai kora ma'ana wanda yake mara kyau lahu zabibatan yana da kai biyu ko yana da harshe biyu yalzamuhu zai lazimce shi zai dan fare masa ya tasaransa au yi tsawakahu ko kuma za a ɗaura masa je shi a jiki ƙwale ce ya ƙulu wani macijin zai dinga ce masa ana kan kanzuk ni ne dukiyarka ni ne taskarka ana kanzuk ni ne taskarka قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثني داود بن قيس عن نافع عن ابن عمر انه كان في سفر ya ce abdullahi umar ya kasance a halin tafiya fa nazala sahibul lam fa nazala sahibul lahu yutir sai wani abokinsa ana cikin tafiya sai ya ga zango ya sauka yana yin wutiri fa qala ibn umar sai abdullahi umar ya ce ma sha'anu kame ya same ka ne la tarkab ya kake hawa ba da ce utiru wutiri nake qala ibn umar sai abdullahi umar ya ce masa alaysa laka fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasana ba za ka koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane ya kana halin tafiya za ka ci za ka wannan na fata an gani قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي akwai wuturi wuturi yake hana shi ko kuma sakkowar sakkowar ya hana shi domin wuturi annabi sallallahu kan yi a tafiya amma akan abin hawa haisu tawajjahat bihi naqatu ko ra'ilatu قال سنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قال لي سليمان بن موسى قال نافع أن ابن عمر كان يقول عبد الله العمر يقول يقول شيئنا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا مسلم أبشو السلام كيات سلمة وأطعموا الطعام كتشد أبنتي وكونوا إخوانا كذما ينقون كما أمركم الله عز وجل كما يدعى الله يأمر تيكم قال لسنا عبد الله قال حدثني أبي قال لسنا حماد بن خالد قال لسنا مالك عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ونهى عن النجش annabi salam ya ce kan ku tari wato baki da suka kawo kaya kasuwa kuma da su zo kasuwa su ji farashi wani ha anin najish annabi salam ya hana cinikin kayan yi ya yi hana shi ne an najish barga tomin ba ni nawa yanko min nawa kayan yi ba kyau قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عمار بن خالد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا حماد عن نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق الشرك له duk wanda ya yanta nasa ka san fi mamlukin wato a cikin wani bawa da suka mallaka shi da wani kuwima fi wato alaihi fi to za a kimanta wannan farashin bawan da dukiyar da ya bayar naka nawa ne misali dubu goma ne ni da kai na yanta nawa to shi kenan sai a ce zo kuɗin wannan ba nawa dubu biyar shi ne da ake nufi kenan fa in lam yakul lahu malun idan ba shi da dukiya a taka huma ma tak, ma'ana in kin samu ne ya dauko dubu shi ne abin da ya zo a lafazin wani hadisin ya dauko dubu biyar ya ba wani shi mai kama kamar don wani ya sami yanci in ba shi da abin da zai bayar to shi kenan abin da ya yanta ya yanta eh قال لسان عبد الله قال لسنا أبي قال لسان حماد عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام سرية عن يعني ابن سلم يأتي وتر الجناح نجد استفي وتنجد شنو الرياض أيو كنت فيها أنها تكيف غنيمنا مكسامو غنيمة إبلا راقوما كثيرة ما سيوا وكان سوماننا أبن أكبا قوة ناس كسان هذا عشرة راقومي قوم شاء أو أو اثني عشر بعيرة ko قومي goma sha biyu بعيرا بعيرا sai aka mana rakumi daidai wannan a matsayin wani wata riba kafa قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا عماد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي عليه السلام ياتي ب 27 يعني صلاه الجميع صلى الجمعي tana ان sallan متين daya da rada 27 ana kuna jiko قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا عماد قال السلام مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل تعاف اللحى كتار يمنيا وحف الشوارب كوريجي قاشم باكي كو كو كتريشي قال حدثنا عبد الله قال لسني أبي قال لسنا حماد بن خالد قال لسنا عبد الله عن نافع أن ابن عمر كان يرمي الجمار بعد يوم النحر ماشيا يتشي عبد الله عمر ينعين جيفة بعد يوم النحر باين جيفر رانا سلا ينا يسماشي ان اكسا با اكرر قولي با ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع الزبير اكني انا كو تو ويدعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك يسعى النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا عمار بن خالد الخياط انا عبد الله يعني العمري النافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع الزبير حضر فرسه bi'ardin yuqalu laha furayr yake cewa annabi sallallahu ya yanka wa azbir dan awam hudura farasihi gurin da zai dinga tara dawakansa shine hudura an gane mahdur ko hadrata farasi inda zai dinga tara dawakansa bi ardin a wani goto ko gari kalu ake cewa gurin furayr fa ajral faras hatta qama kuna ji da kyau amma inda ya yanka masa alim sanan sai da ya tafi da doki da gudu ko ya ce azubai dan awami ce daga nan ka tafi ka saki mil na zami iya inda ya tsaya na aka baka hatta kama sai da ya tsaya sun marama bisau bi tsiri bayan ma ya tsaya sai ce kuma sai ka jefa sanda ka sai eh, bulala daga sai jefa ka ƙari kenan faƙaɗa ce a tsohu haisu balaga saut ku ba shi inda bulalar ta kai bayan inda ya ciwo a gudu da kuma wannan to ga wannan shi ne abin da ake so shugaba ya dai rayar da mutanen da yake yake tare da su قال حدثنا عبد الله قال لساني ابي قال لسان عماد قال قال عبد الله قال لسان عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره للسبيان يعني أيوة يا ركالوس النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا حماد قال أخبرنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال أول سرقه كانت في الإسلام صدقة فرقه دا كيت أمثلتي صدقة عمر صدقة عمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا نبذ صدقة تا وقتي سأنا مسلمتي إحبيس وسولاها كريكيتا وسبل ثمرها سكت صدقة دائما أنت ما حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا حماد قال حدثنا عبد الله النافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يكذب كويا من القرآن فإذا مر بسجود القرآن إذا يذو جبت آية السجود القرآن سجد في سجوده وسجدنا معه وما في من سجود أتردشي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عماد عن عبد الله عن نافع قال كان كان ابن عمر عبد الله بن عمر يكذب شيء بيت بيزيد طوى ينا كان أزيد طوى فإذا أصبح إنما يجري اغتسل وانكا وأمر من معه sai umarci waɗanda suke tare da shi a yaka siri su masu wanka wani khulu min al'uliya sai shiga ta wato ko wato a shiga maka yake nufi wani zit wannan wani ƙauye ne dab da za ka shiga maka yana shiga maka in ya kwana a nan zituwa in zai shiga sai shiga ta kofar da take sama saman dutse a da yanzu ba wannan fa idan kharaja in zai fito kharaja min subula sai fito ta kofar da take kasa ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك يا أنا شو أن مسلم شو ما يكفي تينا نائك تهاك ذيك أرسكو قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا عبد الله النافع قال كان ابن عمر عبد الله بن عمر يكفي شيء يرمل ينين ينفى الصرفان من الحجر إلى الحجر لقى حجر الأسود أديك كعبة ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك يلا شو النبي صلى الله عليه وسلم يكفي شيء نائك تهاك قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابي قال حدثنا عمار بن خالد قال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيعة للخير عن النبي يا كي يا كشين يا كي يا كتنجا يا شنجتي واتو النقيع قريد اجرس النقيع قولي مي دوسي من خير سودا دوكينا مسلمين فقلت له سنتي بس يا ابو عبد الرحمن من روايه سنتي عبد الله عمر يا ابو عبد الرحمن يعني العمري khailihi yana nufin saboda dawakan gidanku sai ce قال خير المسلمين لما تزود دواق مسلمين قال سنة عبد الله قال سنة أبي قال سنة أبو قطن قال سنة شعبة عن عبد الله ابن أبي سفر عن الشعبي قال جالست ابن عمر ناظرنا عبد الله عمر سنتين شكر أبيه ما سمعته رواه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم man ji ya rawaito wani hadisi ɗaya daga annabi sallallahu alaihi ma'ana da ce mu wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zakarin hadisi babbi aw al adub wato sai gaya min hadisin damu a ƙarshe ko kuma hadisin damaye al adub jam'i na bab قال سمع عبد الله قال حدثني أبي قال سمع عقبة أبو مسعود المجدر قال سمع عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق عن ابن سلم يأس إيري Bainan al tsakanin dawakai wa faddala al-qurraha fil gaya to wajen yabo ko kyauta sai ya fifita waɗanda aka jiyo ciwo ko suka samu rauni a ciki an gane ko wajen abincin da na ɗan babba su dawakan a حدثنا عبد الله قال لسان أبي قال لسان محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال قال حدثنا أبو حاتم يعني ابن عثمان عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخراج الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم يدع فتد الزكاة زكاة الفطر زكاة الدكي أن تؤدى بسديت قبل خروج الناس إلى الصلاة كافن أتمسل الإيدي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا عمر بن سعد وهو أبو دا أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم شيئا من الشجر شجرة a cikin bishiyu akwai wata bishiya la yasqutu waraquha ganyenta baya faɗuwa ƙasa wa ina musulun rajulul muslim misalin mutum musulmi ne a cikin yan uwansa musulmai ma'ana ba wanda yake bari a cikin zarafin ɗan uwansa ko ɗan dan uwansa ya zarta qala fawqa an-nas bi shajar al abdullahi umar ce sai mutane suka kama tunani akan bishiyu na daji da na gonakai wa kuntu min ahdathil nasi ni ne mafi kankanta a cikin mutane a wannan lokacin boka ka fi sadri ni abin da zo cikin raina cikin zuciya ta cewa annaha nakhla wai wannan bishiyar dabino ce fa qala rasulullahi sallallahu sai annabi sai ce nakhla bishiyar dabino ce ba da ce fa zakartu zalika li abi sai na ga Umar dan Khattab bayan mun koma gida ce ai baba ni wallahi abin da ya faɗa zuciyata kaza ne dan kan faɗa a ce yaron nan abin nan fa qala ce li an takuna qultu ina ma ka faɗa ka faɗi wannan ahabu ilai shi ya fi gare ni min kaza wa kaza sai da a ce min kai kaza kai kaza a ce a gaban annabi sallam ɗana ya ciyo jarabawa قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا عمار بن خالد عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال قاطع رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل خيبر على الشطر النبي صلى الله عليه وسلم yayi wato wurɗatayya ta noma da mutanen khaibar an akan sharaɗin cewa abin da ya fito kaza kuna da kaso kaza ni ina da kaso kaza wa kana yu'ti nisa'ahu minha wannan da wannan abinci da suka nuna ma yake ba iyalinsa me kaga me a waskin sai ba su wato kafizi ɗari samani na tamaran wa ishirin na sha'ira kaga da kuma kafizi buhun da biyu tamanin da sha'ir buwa ashirin da kuma ragowa hatsin shi kuma zai zama kafizi na ɗari abincin shekara annabi sallallahu alaihi kan ajiye shi wani lokaci kuma sai a wata da wata ba a ci ba amma nan abu ba zai hana wani bukaci ya zo a fito da shi ba قال أبو نعم قال أبو عبد الرحمن قرأت على أبي هذه الأحاديث إلى آخرها قال حدثنا عبد الله قال قال قرأت على أبي قال حدثنا حماد يعني عن خياط قال حدثنا ابن أبي ذئب قال عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال كانت تحتي امرأة an gane in ji abdullahi ɗan umar ana abi ko yake cewa ko ta mata kana umar karawa baba na umar baya santa fa qala li abi sai baba na yace mutallikaha sake ta ai ba za ka ce tauhidi ya rike ta ba in baban ka ba baya san wannan ka haƙura da ita yace kai sake ta kuna ji da kyau wani la sai ce baba a ya hakuri dan ba mu ita fata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ya bashi labari fa sai kira ni fa qala abdullah fa qala ya kai abdullahi dallik imra'atak babanka ya ce ka sake ta to ka saki matarka ba da ci faɗa lakatuwa sai na sake a sai idan babanka ya ce sake ka sake a gaya mata wannan ba su ji idan uwa ka ta ce a sake wallahi sai an wancan ba na santa to amma yanzu ka duba sai a dauko mata a kawo ta zama abokin gaba uwar saboda ba a gaya mata saboda ba a gaya mata wannan hadisin ba قال سنا عبد الله قال قرأت على أبي قال حدث حماد بن خالد الخياط عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن سالم عن أبي قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يامرنا بالتخفيف عليه السلام يا كفنشي ينا أمرتم بسوط يعني أو متاني أو جلي منشي وإن كان ليؤمنا wallahi ya kasance lokaci ba lokaci yakan yi mana limanci bi safat da karanta sura safat قال لسان عبد الله قال قرأت على أبي قال لسان حماد بن خالد الخياط قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبي قال كنا إذا اشترينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما mun kasance idan muka siya abinci a zamanin annabi sallam juzafan wato timbi ba aunanne ba muni'ina annabi'ahu sai a hana mu sai da shi anan hatta نريهم نؤويه الى رحالنا سي كاوشي جداجنمو سي من كاوشي غرمو اي كاتا شي ادبي ا متومن دا يكي قوي اي بو يكي سيوا كما يا زي اونا انا ما زي يوبا كاد ديفوشن اوف ليبو قال سيدنا عبد الله قال قرات على ابي قال سيدنا حماد بن خالد عن ابن ابي ذئب عن زوري عن سالم عن ابي انه صلى الله عليه وسلم نعم، انه صلى مع رسول الله صلى عليه وسلم يصلى ترجع النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفه او مزدلفه المغرب sallar magariba ولا عشاء da عشاء باقامه واحده واتو wahida wato da ikama ɗaya da جماعة بينهما حكى هذا jama'a bainahuma لنا قال حدثنا عبد الله قال قرأت على أبي هذا الحديث وسمعته سماعا قال قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا شعبة نعم شعبة قال قال عبد الله بن ديران قال أخبرني قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ناجى عبد الله بن عمر ينادى الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر akan dare ne qadar qala ce man kana mutahariha duk wanda yake neman wannan daren bari taharraha to ya neme shi fi lailati 27 a daren 27 qala shu'ba shu'ba ya ce wa zakara li rajulun thiqatun an sufyan wani mutum wa amintacce ya ga man hadisi daga sufyan annahu qala annahu kana yaqulu ya ce yana cewa inna ma qala ce man kana mutaharri mutaharriha فليتحرها في السبع البواكي maimakon wani abu ishirin albawaki bakwan da ya rage ishirin da bakwai bakwai ɗin ƙarshe ƙwada shu'aba ce fana adiri ƙwada za amma ni ba san ya faɗi wannan ba an gane ko kamar shi yana kukwanto akan wannan wato asibar albawaki au za ba kaga yace au za kaga shu'aba shakka hmm. shu'abatu shak kenan قال أبي الرجل الثقة يحيى بن سعيد القطان شيء كنفي قال سنا عبد الله قال قرأت على أبي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال سنا أبي عن عن إسحاق قال حدثنا إكرام بن خالد بن عاص المخزومي قال قدمت المدينة نائسة قالوا المدينة في في نفر أرشيمون سمتاني من أهل مكة لقد سمتان مكة نريد العمرة منها نفهم عمرة an منها ko falakitu abdullahi bin umar sai na gamu da abdullahi dan umar fa kuntu sai ce masa ina qaumun mu mutane ne min ahli makka daga cikin mutanen makka qadimna al-madina ni so garin madina walam na hujja qattu mu taba aikin hajji ba fa afa na tamir minha to tunda ba mu taba aikin hajji ba za mu iya fara da fara da umara wala ce na'am wa ma yamna'ukum min zalikum me zai hana ku ku yi umarar ko da ku ba faqad i'tamara rasulullahi sallallahu alaihi umarahu umarorin sa ne gaba ɗaya kula baki da hajjati kafin ya aikin hajji wa tamar mu ma muka yi sai da muka fara gabatar da umara daga baya umarorin annabi sallam guda hudu kaf sai da gabatar da su sannan ma ya aikin hajji an gane kuma wani lokacin shi zuwa umara din ka je ka roƙo aikin hajjin ma ko ka je ka fara ganin abubuwan don aikin hajji ana daɗewa ka je ka training na zaman garin ma ya yake ya shi ɗan environment ɗin ma yake ya kaza ya kaza yake قال حدثنا عبد الله قال وجدت هذا الحديث في كتاب أبي ناسا من حديث أتكين للتاب بابانا بخط يدي لا ننسى قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ورقاء عن عطاء يعني ابن السائب عن ابن جبريل إن أعطيناك الكوثر هو الخير الكثير إن أعطيناك الكوثر يجي ينعي تفسيره وانا ابن سعيد بن جبير الخير الكثير inna a'tayna kal kawthar lallai mun baka alkhairai masu yawa fasalli li rabbik kai sallah ga ubangijinka wanhar ka soke raƙuminka inna shani'ak lallai maƙin nan naka huwal abtar shine mai yankakken baya yace huwa alkhairu alkathir shine alkhairi mai yawa wa qala ata muharib lidifar an ibn umar qala qala lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sai yace alkausar narun fil janna kaga ce alkhairai masu yawa wannan ya shige ciki shi ba domin ka ce kausar ka fasara shi na harin kofin janna to ba duk kai zai iya kawo ko ba ana duban wani tafki ne a gidan aljanna hafata hu gefanninsa min zahabin na gol ne ma'u ya jiri ruwan da yake ciki yake gudana ala lu'ulu haske su kamar lu'ulu wa ma'uhu ruwansa ashaddu bayadan ya fi tsananin wato haske minan laban fiye da nono wa hala min al'asal kuma ya fi zaƙi fiye da zuma wannan fa kaga ka cika mana da wannan hadisin can Allah da an ba mu aljanna da izinin Allah ta ga tura ka mana wannan kun ga mun ji hadisin Abdullahi dan آخر مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأول مسند عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما هكذا يقولنا من قمع العبادلة الأربعة العبادلة الأربعة شنو ابن عباس ابن مسعود ابن عمر في ابن عبد الله بن عمر بن العاص العبادلة الأربعة إذا كان دام زوانا an ɗauki lokaci ana yi kusan fiye da ruwaya da ihalat wajen hadisi wajen dubu biyar wajen ɗari wajen biyar ma haka fatan ma Allah karɓi wannan aiki Allah mu ɗauki sarki ya shiga cikin lamarinmu kuskuren da muka yi Allah ka yafe mana daidan da muka yi Allah ka haɗa ma cikin ladan baki ɗaya Allah mun yi tawassuli da wannan hadisai da muka ji ya Allah ka sa ma aljanna Allah ka yafe mana zunubanmu duk larura suke damu mu Allah ka yaye mana kasan mu Allah ka bamu zaman lafiya Allah kamar yadda muka ji wannan hadisai muka ji aljannan na kasan wannan hadisi Allah ka sa mu a ciki Allah ka sa mu a ciki Allah ba dan mu ba dan halin mu ba duk wanda ake bin bashi Allah ka biya masa duk wanda rayuwa ta yake masa zafi Allah ka sauƙaƙa masa wanda ba shi da mahalli Allah ka bashi wanda ba shi da abin hawa Allah ka bashi wanda ba shi da sababi ko dalilin kasuwanci Allah ka buɗa masa Allah ka faraja wa kowa Allah in kaso mu Allah ya kawo ciniki Allah ya faraja Allah ya wasa'a ga laita ta Allah ka hore bayi sai abin layya Allah ka hore ka faraja ka wasa'a ga aikin hajji mai ya tama Allah kai mana su lafiya ina da su lafiya wanda duk bai taba aiki ba Allah ka sa shekara yanzu da muza'i Allah ka sa shekara yanzu da muza'i a san da muke a Najeriya mun waye gari da gwamnati sabuwa gadagal wanda take mai tsoron Allah mai kokarin kwatantawa a kanmu Allah mai tawassuli da wannan hadisai ya Allah duk wani mugu da yake so ya amfani da damar da yake da ita wani ya cutar da wannan ƙasa musamman addinin arewa musulunci da yan arewa ubangiji kaka cika masa burinsa allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim اللهم فرق جمعهم وفتش شملهم وفرق جمعهم اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم برحمتك يا أرحم الراحمين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كدهم في تضليل ألم يجعل كدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بشجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله كتشير الله كتبات دمو دو وان دي كي نيمان كودي الله كباشي وان دي كي نيمان تكالي إيماني الله كبامو دو وان دي كي نيمان وانا الخير للدنيا دلاهرة الله كباشي ya Allah ba dan mu ba dan halin mu ba Allah ka shirye samari har kai fadan daban nan har ka fadan shaye shaye nan Allah ka mana magani Allah duk inda muka shiga da mu da namu ya namu Allah ka tsare mu ya Allah ka sa duk sanda muka je sun koma duk sanda suka koma duk sanda muka koma sun fito Allah mu sarki ka sa sabani tsakaninmu da su Allah ya ubangiji duk wanda yake kokarin cutar da wannan al'umma Allah ka mana maganin sa yan bindiga Allah ka shirye da su idan ba za su shirye ba Allah ka mana maganin su ya Allah wannan ƙasa ubangiji ka bata shugabanni na gari Allah ka bata shugabanni na gari ya Allah duk wanda ya ake bin sa bashi Allah ka biya masa Allah mun yi tawassuli da wannan hadisi duk wanda yake cikin wani matsi ko takura Allah ka buɗa masa ka farraja masa ka wasa mana Allah ka sada mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sada mu da manzon Allah sallam wata bushara na na Aisha take cewa la ahad yattabi'u asar an-nabi sallallahu alaihi wasallam kama kana yattabi'uha ibnu Umar babu wanda ya ce shi ni a iya sani na ban ga mutumin da yake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kafa ba irin Abdullahi da Umar to kan kuma ta hadisan ta karanta wannan ku yi tawassuli ku bibiya ku dage akan wannan hadisan Allah zai biya muku bukatun ku malaman mu a baya idan kana jin yunwa malam wallahi ba kuɗi dace ina mu wadaka dora akan kai to sai to ta shiga tafi to Allah ga musulunci Allah ga musulun gashi mun tsaya wannan lokaci ya Allah mutane sun bar harkokinsu sun su sun bar wasu na su ji hadisan ka ya Allah hadisan manzon sallam Allah wannan niyoyi da aka tuwo da ita ya Allah Allah ya ubangi ka karbe ta wannan azama Allah ya karbe ta wannan niyya Allah ya karbe ta ya Allah duk wanda yake cikin wannan hidima ubangiji Allah saka mai da alkhairi Allah ka saka mai da alkhairi akwai wanda suka ɗauki tsawon lokaci a gyara nan a ɗauko nan a mince nan a gyara nan a yi waye da sauransu Allah ka saka musu alkhairi akwai masu ɗawainiya a ba da shayi a ɗauki karatu a yi waye da sauransu wannan aikin aiki ne na na sa al'abbas bin abdul muttalib da ake yi mutane su sa a zama su sa himma akan irin wannan ayyuka na alkhairi yanzu hadisi arba'in kawai ake so ka karanta in jabi annabi sallam zai ci shekara na alkiyama to yanzu kai gashi yanzu kana hadisi na nawa na nawa ka tsaya dubu shida da ɗari biyar da tamanin da bakwai to Allah ka karɓa Allah ka karɓa ba don mu ba don halin mu ba Allah wannan karatu ka wanzar da shi ila mai kiyama Allah ya buɗe kwakwalen ku duk ya zama hadisan ta shige cikin zuciyar ku ya buɗe basirar ku samarin mu Allah ka shirya mana ya Allah duk wanda ba shi da kuɗi Allah ka bashi ko ka a roƙo kuɗi to ubangiji Allah ya ba ku kuɗi Allah ya ba ku kuɗi ya ba mu imani ya ba mu tsoronsa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 muna da majiyata a gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ya Allah marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya ya Allah sharrin mutum sharrin aljan sharrin dare da rana Allah ka mana maganin su ya Allah shedanu da magwabta da ma'asada ubangiji Allah ka mana maganin su ya Allah duk waɗanda suke so su ga mun faɗi Allah ka fuka da su duk waɗanda suke so su ga mun daga Allah ka daga su duk waɗanda suke so su ga kuka mu Allah ka sanar da su farin cikin mu ko da yaushe ya Allah ya ubangiji ka sanar ka sa mu tsinci kanmu cikin farin ciki a koda yaushe har zuwa lokacin tashin alkiyama har zuwa lokacin tashin mu daga cikin kabari da zuwa shiga aljannan mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى muhammad kama كما باركت ibrahim wa وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين